هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال هذا من أبي بكر موسى أبي بكر خالد مدرسة بكر بن وكيد مرسلا كان وسيد كتبت هذا الرسالة إلى وسيد إلى يقول قرأت في كتاب العزية لأبي الحسن علي في الشاذلي باب ميتة الطفل آدمي من أول الباب فساعدت إلى قوله والمني من المرأة ماء أكثر رقيق وقال يوسف الغسل عليها يوسف الغسل عليها إذا ضرب إلى الخارج ولم ينعكس بداخل الرحم فإننا حقق لداخل الرجل ولا يجب على الغسل وقال والدليل على أن المرأة على أن للمرأة مني نميا وأنه يجب الغسل منه إذا برد إلى الخارج بقوله صلى الله عليه وسلم الذين سألته أم سليم نعم إذا الماء أي إذا برد إلى الخارج ولم ينحكف بداخل الرجل هل هذا الكلام هكذا أم لا؟ قال نعم،, نعم إذا رأت الماء هكذا كان قال يا رسول الله إن الله لا ينتهي من الحق فعل فهل على المرأة من كسر الإلباهية احتلمت قال نعم نعم إذا رأت الماء هكذا الحديث أما قوله طيب فإن قرأت حديثا والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختام الختام فقد وجب الغسل هنا مسألتان مختلفتان مسألة إذا احتلمت المرأة فرأت أن أحدا يجامعها وفي هذه الحالة لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت الماء أي إذا خرج الماء عن المني بعد فيجب عليه الغسل أما مسألة إذا إذا التقى الثانيان وجب الغسل هذا ما يشترك في في التقاء الثانيان خروج المني مجرد التقاء الثانيان يجب الغسل أما عند الاحتمال فلا يجب الغسل إلا إذا خرج المني هذا هو الوجه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن سيده عن ابي بن كعب قال كنت في المسجد وبايع القاعدة لحظة في مسلاكي إذا كان فايتك في المسجد اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم فرق صلى يتناسب في أكل مسلاكي قراءة أنكرتها عليه كيف يقرأ القرآن قراءة بالصلي بحرم مسلسة ثم نفرح آخر دعنا كما سيوان مكين دبني شبه قراءة قراءة قراءة صحيح sai wanda kuma da ya zuba kuma ya karatu ba ba karfe da wata ya karatu wani hanya ya karanta alkur'ani sai irin kira'an da ya iya na biyu shi ma ya iya uba ya karanta shi ma ya uku kenan kar ma ka ba ni salata da hawa jami'a da hawa da kuma ya sallallahu alaihi wasallam yake da muka shiga da muka gama da muka shiga baki ɗaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ko ku ce in wa hada قرأ قراءة أنكرتها عليه لتعلم أن وانا يقرأ القرآن قراءة من المسلم إنكار معناه صابين يبدو في الكراتية لأكثر التدني وحتى حافظ فقع سوى قراءة صاحبه يتنبه ما يشبه فيما يقرأ صابين أبين دون دي وجه كرنسا معناه كل ما يصني دبر wanda da farko karanta da ban na biyu ma'ana an samu matsala uku kenan kira'a uku kenan fa amara bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a كما جاء الله ya ce نفر كوي na farko ya karanta فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما كما قال في أي كرسوس دوري حتى كرسوس فقط في نفسي من يسي يتي سلام سلام سوان أبو بكر لا يقول أشي أي أبو بكر أبو بكر لا يقول ولا كنت في الجاهلية yake sai na gona ka buɗe raina sai na rika da in raina wa har kuma ba zai yi jahiliya ban taba shi wannan abun ba ma'ana ya kusa ya ya karatu ya karatu haka kamar ya hukunta karatu kamar ya rabbi kenan فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بشرني سيدنا منذ الله تعالى ولكن سيدنا روحي ودعشة ce wannan ya karanta wannan ya karanta ne sabon abin da na karanta da manzo Allah ya farki cewa halin da nake ciki ba da cikin kwanciyar hankali da abin da ya faru بعد ايه صدرين فصلت وعاكم زي ما قال لها بفوق الكرزينة حتى اسم مرة مثل جميعك اسم جميعك ورابنا صلى الله عليه وسلم وقع لها انظر الى الله عز وجل كاكت بكده من قال لها فقال ثم قال صلى الله عليه يا أبي يا أبي أبي إن بعض الرجال من قال jiya kuma a cikin karatu ya nuna kirjin sa wasu wancan sati ko ya nuna kirjin sa ya ce ya na kal'ayi ba a na ji kuma nuna kirjin sa da Allah ya shi da shekar ya nuna ya manzon Allah kuma kirjin ubai abin da ya fara ka buga kirjin ya shekarar jiya daban abin da ya fara ka buga kirjin ya daban an buga kirjin shekarar jiya saboda manzon Allah ya nuna ya ce ne ya na kal'ayi ya nuna ya ilimin da Allah ya ba ta mu ilimin ya sa kai mata ya kuma ga shekar zai zo da ya ce manzon Allah buga kirjin shi bayyana ba shi shaitan albarkar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzon Allah ya ubayi mun sha da misali cewa an yanka zaman ɗaya amma saboda abin da ya sa aka yi aiki ko wanda ya aiki sai ga ana su zama daban daban mun gane ko an buga shi ta karin zuwa ma'anar abin da aka buga daban an buga abin da aka buga aka buga daban kamar da aka buga da misali yana da nasi yana zai ga ɗan ta shigo me yake ake ce na kuka wa ya haka ya ce ta mutuwa ce ne sai da da wannan da nufa an da ke ta ne wa ya ka ta ne da da fara sai ka yi yi wannan za ta fito da shi fara wannan kuma za ta shigo da shi za ta je godiya kuma kuma gaba sun ce saboda ba shi za ta godiya suna cewa ya ko ka ne ya ne ya ne ai ina kan ina an kar kai da ya ga maka ba ka ban san da kina ce ne shaka wala kike da mun shiriga sai ka sai ka sai ka ko ya ku za ka ne sai ka sai ka ko ya ku da ya fa ai ku sai shi ba an ga an ga ne ko ba ko ba ne ka ya ya ne duka sai halin sai kirgida amma ma'ana ba كما وقع حتى مش على بركة ما هو أكثر حاجه في الشيء ده شيء أي في الشيء ده كما قال لك يا أبي يا أبي وأكثر أن أقرأ القرآن على حرف فاحرص إليه شيء ألا يأتي لكرة القرآن حرف القرآن dole da bakan da bakan da bakan حتى لو hausa ɗaya zafi sai na ya Allah abin sai manzo Allah ce in za a karanta alqur'ani da quraishi da mutumin yaman da mutumin kaza da mutumin kaza hawazin da menene duk za a karanta alqur'ani akan harkar quraishi aka aiko da su wahala na ba wani ke sun sa amma kowa da yadda harke sai saba ya rike iske amma ka ce na iya harshen wata bai saba ba ba zai iya yi ba da haka to yana faɗa ya san abin da ake faɗa ya san larabci ne sai fa wasu ilaihi an habbara ala ummati yana ce Allah ya rike saki a sauƙaƙa ma al'umma ta al'amari a ɗan yawa ta musu فرد إليه الثانية التي جاء تكرر حرفي بي أنا أقرأه على حرفين فأردت إليه سنكم يا الله أقرب أبدا يوسف حرفي بي إشينا بي مسوحنا أن حررت على أمتي ورد إليه الثالثة أقرأه على سبعة أحرف يسمعك في سياقة جيكو تكرر جاء أكثر حرفة وبعد بطل harshen yaman da harshen kaza da harshen kaza eh harafi ɗaya ne a cikin alkur'ani kan cikin larabci amma da wa'annan ke fara da ban wa'anda wa'annan ke fara da ولك بكل ردتني رددتكها مسألة تسألني عنها تقول الله المنزل الله والكرمش wani baiwa wata baiwa wata mu'jiza da karama da girmamawa ba ka aiki da kan tara fi da ka ce alkaru shi alkaru ka tara ma ka ka fadi ma ka fadi ka fadi ka fadi ya ana ce na baka da zuwa da kai na farko da na biyu da na uku an buɗa ma kofa ka roki Allah abin kake so waɗannan guda uku Allah zai kawo maka addu'a tabbas yaqini an haka wannan damar ka roki Allah abin kake so فقالت سيدنا الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي إذ وأخبرت الثالثة إذا ما تكون في مجنكر قال داخل أبو مكابا تبو الأقوران من المقد أقوران التوتر قد تكر شيئا وأخبرت الثالثة لغاية يرغب علي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم Allah ya kare ka ji farko aka ce ka karanta daya ka sake da aka ce biyu na uku aka ce bakwai to wannan wahan da kai da aka yi a ce ka zaka roƙa Allah yana karanci ka roƙi Allah albarkacin waɗannan wa kai ka da kai to ka roƙi Allah Allah su da Allah ko ba duk abin da ka roƙa Allah zai karɓar maka sai ce na farko Allah mutum Allah mutum نبي اللهم كل أمتي الله غفر كما الأمة الله غفر كما الأمة إلى أدعاء تأكل لكي ومنا أدري تصبر وترانا بذات ضرارا تاني القيامة عليك دك ذات مقاتين يرحم من الخلق كلهم دكا عليك أن أدم بأذني ذات يتي حتى إبراهيم حق النبي إبراهيم عن ذات مقاتين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم وعليه وسلم ran tashi alkiyama wani matsayi kenan kuma kana mahmud annabi ibrahim zai ce annabi adam zai ce annabi musa zai ce annabi nuhu zai ce annabi isa zai fada sannan abu manzo Allah ce ana laha ana laha fa akhiru yake sai na fara da sujjada sai Allah ne ilhamin da bai taba yin ba addu'o'i na tawo Allah ka ji ka addu'a sai Allah ce ka tabbata ka tashi me kake so ne ka roƙa za a baka هذا عند عبد يقول وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم معنى حكى كان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إبراهيم شيخ أبو الأنبياء بابا النبي العاقل كده أكا في ترجم أكا صدق أن باوتين زرع كما كما النبي إبراهيم ke sa an ka hana kuma kai da annabi ibrahim sai kai mamaki wani wuri sai kai kulla wani wuri sai kai mamaki sai da Allah ya jarabe shi ɗaya ɗaya farko sai da aka jarabe shi da mahaifinsa يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد يا أبت أجلاتكم كعبتكم الله سعنا قوي سعنا قري سعنا سي سعنا كفر كده سعنا بنيا كده يا أبت يا أبت يا أبت هذا بشير الحكومة هذا بشير الحاكمين هذا بشير الجماعة هذا حرمانيتي يا برد وعاد تتاكا تين دراشي يتجربها كده دخلنا بعتيه بس ما يتجرب برضه وأين جلابيكو بعتيه أنا تربيه جلابيكو ده كيف كده الله من جربها كده الله ما يكذب ده انت تقول عليه كده الله عز وجل كفن في وحنا وجه عليك بعنا في وبايك وفتين خلنا لا تفيك الجربة ما تفيك أنت ما تفيك أنت ما تفيك أنت لمن زحمك in ka Allah na jarraba ne ya san ka kenan Allah ga ya hada Allah an ma na zanne Allah ya tsaya kuma aka ji ko Allah Allah kuma sun fi kowa san jarraba annabi Ibrahim ce sannan aka je ku je ku je ka shuka duk jarraba ce daga Allah madaukakin sarki sannan aka je dauki na saka da kake so da ɗanka ɗan karami da ka aje su ko na ne garza ki aka ce ka je ka aje na saka da ɗanka da magaraba sai an karfin imani da sai ka kusa sai ka kusa an kai aje yana zuwa kuma kusa da ɗanka zai الله aka ce Allah na ya ce ka yi mana فعن بجرد ما أكثر من ذريتي بوالد أو بالبرح عند بيتك المحرم حتى لا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه واعطفهم من الثمرات لعلهم يشكرون وأن السبيل تشاور الله أعلم بعطفهم في جدا جنب بيتك الذي إبراهيم لما اعتسى حتى حتى اليوم حتى جنب ba ne bai da kafin gida ba abinci ba ko wanda idan a kasa ko ba ya ji da wani da ke Allah ne ka bana a nan ka an je daji ka ko kuma daji ka tafi sai eh nake to in ko Allah ne sai kai haka Allah ne kuma to za ka da ba ga da a hannun da gaita ba guduri ba abinci ba komai kuma ba cikin ba kuka da kama kai daji ne ka kuma daji ba komai ba ba tsiro ba komai ba wa ba komai ga kasar da suke ji ko ta ɗanta da ita da shi ɗan da annabi Ibrahim ne ya aje suka fi waye ka shiga halin damuwa kowanne ban da imani ba abin da zai aiki nan a fita ba ban da imani ba abin da zai aiki nan a fita sai da Allah ya jarrabe shi da wannan aka ta zama sanadiyya kan da ya zama sanadiyya aka samu ruwan zanzan tana tabarruki da ruwan zanzan a yau واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وفكرة تهوى إليهم shi ne sa har yanzu za ka je kasar ka je umra ka je hajji hankalin kai tashi passport ya bace kuɗi ya kare hankalin kai tashi ka zo jibba kana Allah Allah ka dawo gida kana dawowa gida kuma shi kenan sati biyu ka manta da wa'ancan alhalin duk har da kanka ma da yake kanka da ta ba ka ka manta kuma kana shirin ka biya in za a je aikin hajji ba ba da kai za shine wajen al'afidata minan nasu da hawi ilai ka sa zukatan mutane da hawi ilai zalikin warzuquhum min al-thamarati ga azurta babu tsiro ba kasar gona bane ba wurin noma bane amma duk wanda ya je umra ko hajji duk kasashen duniya duk kasashen laraba duk kasashen tura duk kasashen duniya wanda ya je sai yayi mamaki kasan makka da madina yaya ake mu kasan mu muke mu muke noman wa'annan abubuwa amma suna da kakan suna da akwai lokacin da akwai suna da akwai lokacin da babu amma duk sa'an da aka zo wannan abin sai gashi nan a makka lokacin kaka ne lokacin barazara ne lokacin damuna ne lokacin menene har ku kasar da yake shuka abin kuna kuna kuna tsayarwa akwai lokacin da zai zo ba ku da ya kare sai an sake amma in ka zo makka za ka same wannan abin kowa sai da mamakin wani addu'a annabi ibrahim amma annabi ibrahim ya ci wannan abubuwa ne haka ya tafi طعم الله يجربيش وإذ يرفو إبراهيم القوائد من الزيت الله يجربيش لو الجائل والأزال مما اعتدوا زي ما تكائيه بتيقت وصل إلى النبي برغتك يا الله ولك فرجي كافني كاكي إلى ناكتك كي نعبن كما يا الله أن كاتبني الله كرك أقول وأن الكافي حتى تكي فقابات جنس غبات مفرقتا سيجع إيه الله يفاك ما مسلا تركي ذات الساموش إيه، إيه، حتى الله يجربي النبي إبراهيم فأنا سيدي يسلك والله ya tsallake wannan ya tsallake rijiya da gaba ya tsallake kaza ya tsallake ba abin da bai tsallake duk da rana sai tsallake sa'annan Allah ya ce wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama قال ومن ذريتي قال لا لا ينال أهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى annabi ibrahim a lokacin jarrabar abin da yake so ya ci jarrabawa ba wai ji dadin rayuwa ba bai ji dadin rayuwa ba ba abin da ya samu gashi wa tashidu min maqami ibrahim musalla wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baytal sa'ifin al-aq wa ruk'is sujud wa ibu idu duk gashi ya zama tarihi wa'ansu ruwa su suke jin daɗin abin suka samu ɗaukaka suka samu menene da menene da menene albarkacin addu'an annabi ibrahim to shine Allah ya azurta mishi ɗaya isma'ila da ishaqa daga nan aka samu isbani isra'ila daga nan aka samu larabawa daga nan aka samu kaza kaza su annabi yaqub su annabi yusuf su annabi sai sa aka ce babu wani annabi da aka samu zurri'an sama yawa annaba kamar annabi ibrahim ya ke da shi Ibrahim Abul Anbiya shi ne kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da'awata abi Ibrahim ba kai ba amma sai dai Allah ya jarraba ya jarrabe shi daya bayan daya malamai suka kawo irin irin jarraban da Allah ma annabi Ibrahim nan daya daya daya suka kirga su baki daya in ka karanta sai kai mamaki sa'annan sai ka kare imani ka kare imani ka zage dan tsaye ka tsaya tsayin daka jaranta kanka yana addinin Allah ba lalle ne lokacin da kake ka ji dadi ba a'a akwai sakayya wajen Allah madaukakin ayi guda ne zai tare قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثني إسماعيل القرآن هو الذي قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أبي بن كعب أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى وقرأ قراءة واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير يسير كمان حديث ابن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحول السند قال وحدثناه ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار من قال ما كتب في wajen bakin هو بني غفار gifar ko kama haka na bani قال فأتاه جبريل عليه السلام سيد جبريل يسوع جمع الله صلى الله عليه وسلم فقال كيتي إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف يتي الله إن الله يأمرك الله ينا أمرتك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ذكرن تأمى الأمة تقرأ أو تقرأ أن تقرأ أو أن تقرأ بك أن تقرأ أن تقرأ أمتك القرآن على عرفه الله يأمرك الأمك تذكر القرآن كان حرف الآية ولو أن تقرأ أمتك على حرفه فقال أسأل الله معافاته معافاة معافاته ومغفرته يسمى الله لا فيها غفر الله غفر سامنا توبة مكي معنى أبن جايمن نوي وإن أمتي لا تطيق ذلك الأمة بذات إيه حكبا ثم أتاه الثانية فعن جبريل قال زوا نبي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين يتفيض على حرف بدابي فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أعرف فأي فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا يعني أنت ذكرت أكن حرف غضبك دحرة إن ذكرت سياي kai hausan kanawa kai hausan sakatawa kai hausan katsinawa duk hausa kake misali ne da zai kusanto mana wannan abu ba wai an harufan daban-daban bane wannan na karanta da a'a harafi ɗaya ne kowa ne da ke karanta قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه بهذا الاسناد مثله باب ترتيل القراءه babu da zo na in za a karanta alqur'ani wa rattil alqur'ana tartila haka yake wa rattil alqur'ana tartila kai karatu ka karanta alqur'ani kai tartili ka karanta a tsanake ka ba kowane harafi hakkinsa kowane harafi ya fito inda yake fitowa wajtina bil hazf a ne karatu a gurguje وهو الإفراط في السرعة أنا قرأت القرآن أبو فرزولي الثوري أنا حتى يعيد تحرفا أنا جفا يعيد تحرفا أنا كون تاكي يعيد تحرفا باع في قوة الحرف باع باع الشيطان وإباحة سورتين فأكثر في ركعتين فكما يا على التمثل يترى سورة بيو وقفوا أكثر ركعة باية الفاتحة فقرأت سورة تا فقرأت بيو سانا خير قوي وإن كان الرباء الفاتحة فقرأت سورة بيو وقفوا خير قوي حكا يا على التمثل نظام غني تيجي هجة imamu nawawi ke ne ka wannan unwani ko to za mu ga me ce ce hujja akan wannan unwanin da ya faɗa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله ولا مسلم جاء عبد الله أمر وقال يا أبا عبد الرحمن يا أبو عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف alifan tajiduhu amya Abdullahi Mas'ud ya kake asinin ko yasin min ma'in ghairi asinin aw min ma'in ne aka samu alif ne ko ya yana da mai ake ba ko ake قال فقال عبد الله يا عبد الله أما سورتي وكل القرآن قد أعطيت غير هذا إذا كاكي القرآن لك أما بندوني قال إني لأقرأ المفصل في ركعتي سيفتي آيني إنا كرنت المفصل أشكي ركعة المفصل قدراتي لذا مقاف لذا الرحمن لدى إيه، انت تذكر التابلين أشكي ركعة وقال عبد الله حظا كحظ الشعر يتي أبو جفكي كما مواتي إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إذا أقوم تعين لك قراءة القرآن باي أو مقوجه مقوجه روشه باي أخي وزوج يسر بحرشي نكوي إن باكي لقري واجه هيدا منيني أما زوج جسر باتا تاثيرا تولا عبد القرآن كفتا ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع إذا أما القرآن يتبسوشيا يتبت تشيل فيه أمرين ما كان حرشي إن أفضل الصلاة الركوع أبدا لما أقول إيه؟ في يجب أبن في تكون صلاة ركوع والسجود والسجد إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بينهن إتي ناس سوري ما سكنا لجونا مكفر تاجونا او وإن من ذعلنا كي كان جاس أكيرو في كل ركعة إتي من ذعلنا كرنت سورة قدادي أكشو أكوة ثم قام عبد الله فدخل ألقمة في إثر سي عبد الله لما مسؤول يتاشي سي الماجرس ألقمة يسوع ثم خرج فقال قد أخبرني بها سي ألقمة يسوع سي أي لا الأبار وأن يسوروري من الله كرتها قال ابن عمير في رواية جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يقل له ابن السنان to Abdullahi Mas'ud shi min ghairi asin al-aji karanta ko shi qira'a yana da qira'a ko da yake daga baya an shafe wannan qira'a aka zo aka ka aka tabbata akan qira'a sai da zan zan mu insha قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي وائل نعم عبد الله مسعود بيبين غير قاتل انه غير ياسر قال جاء رجل الى عبد الله يقال له نهيك بن بلال بمثل حديث وكيع غير انه قال فجاء علقمة ليدخل عليه وقلنا له فلو ولا رواية ابناء لما تقول يتاج الشجاع فعل ما يريد القمة لما القمة يدخل الشجاع اذا انكشف تنبيه منه سألوه عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في رقعة فتنبي عبد الله بن مسعود يا شيخ الكيوا يا سلسوري ما تكما رجونا ما قصدت يا جونا لما زعل لك كان تبيع التركة أعمال بيّن أمر رسول الله إن كذلك تنبيه وأن يسروري لك فدخل عليه فتح على الله خرج علينا فقال اشرون سورة من المفصل يتي من ذو الله نكرت سوري أشرين من المفصل دعنا ذو نجسوا علينا سوري أشرين من المفصل في تأليف عبد الله أتكلم عبد الله بن الله ذلك قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات وأن القول وقد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في سنن أبي داود waɗannan surori guda ashirin da manzon Allah ke karanta su a cikin raka'a goma mana har yanzu yana nuna cewa sallan manzon Allah a cikin dare raka'a goma yake ko sha ɗaya ko sha saboda ayi sura ashirin yake karanta a cikin raka'a sura ashirin yake karantawa ko waɗanne surori guda biyu a cikin raka'a ɗaya ya samu raka'o'i nawa kenan raka'o'i goma ya bayani ya zo cikin سنن أبي داود الرحمن والنجم في ركعة ركعة تفرقتها كرنت الرحمن علم القرآن قال نبينا قال عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما ظل ما هذا بني إلى الفضل ألم يقتني الرحمن بالنجم إذ هوى ألا أنه ما ظل قد وما ظل ركعة فرقتين كرنت الرحمن لو النجم إذا هوى الرحمن علم القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى واقتربت الساعة والحاقة في ركعة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤلف ويقولوا سهر مستمر فأنكم نجمي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود إلى آخره في أستيكرة وانا دوانا فأنا ركعة ركعة يمكن أقول صورة ركعة أخرى أي سلم عن أم أن أقول بعد ركعة أخرى فأنا أقول والطول وسباب المشهور في رق المشهور هو الغاريات في رق والواقعة والنور إذا وقعت الواقعة النور والقلم في سورة في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة سأل سائل بعذاب الواقع والنازعات غرقا والناشئات نشأ فأنا في كل أكثر كامل شو اسمه وويل للمطففين وعبس وتولى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم الأخير يوم يقوم الناس لرب العالمين فأنا ركعة في بيتك عبس وتولى هل أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى من قال يقول وأنه ركعة لكن والمدثر والمزمن يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فأنا وهل أتى هل أتى على الإنسان دين من الداعي لم يكن شيئا مذكورا أكرر لا أقسم أرقى فأنا أقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والمرسلات أسنورتك فأنا هذا ما ذكرناه قال والدخان وإذا الشمس كورت في رقعة ساعة مسورة الدخان da iza shamsu kuwirat a cikin raka'a ne wa sunniya mufassalan da kisar suwar a wata riwaya ta haka ce wa ala hamim bayan ya karanta wa'annan kuma ya karanta hamim hamim da su biyu haka ce وسمي مفصلا لكثر صوره وقرب الانفصال وقرب الانفصال بعضهن من بعض هذا يكون مفصل قبل صور بعض القوة كما هو يتم الايد فانا فصلنا قصيدة كاكا مسورة يغار ساكا تشوية سورة قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن آدم عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداء غدونا اذا قالوا غدونا اي ذهبنا مبكرين الغدو هو الذهاب مبكرا وقد اعتدي والخير في بطوناتها وماء الندى يجري على كل مثل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله بعد ما صلينا الغداء في سمك يتربكوا سوى ورب الغداء وقتم بايم ويصلى الصباح فسلمنا بالباي سيرك يسلم على الأباك كوفة فأذن لنا سيمنا إذن مشبوه قال فمكثنا بالباب هنية سمك الثورة ونجي أباك كوفة لوكا شيكا قال فخرجت الجارية فقالت جارية جارية الجرح يجي في تفتو فقالت جلسي ألا تدخلون بغاقوا في غباقوا في ومنا أي أمر إذني فدخلنا فإذا هو جالس يصدق يا مكشفة سيقى عبد الله المسؤول هنا دونينا تسبيح سبحان يقال صبح يصبح إذا قال سبحان الله وبحمده من قال يلا يصبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم yana tafiye ya hana ku shigo lokacin da aka ba ku izini don kai sallama ai an ba da izini ku shigo ma'ana da kai sallama yana rike da ko kai masa magana in mutum na zikiri tasbihi zai magana ko ba zai magana ba yana salati annabi zai magana ko ba zai magana ba ta dama yana istighfari fa yana tasbihi fa yana karatu alqur'ani fa yake me yasa a lokacin da aka ba ku izini ba ku shigo ba fa qulna tamkace la ba komai bane illa anna zananna anna ba'd ahli albayt la'in suka ce ai iyaye ladabi ne ta muke cikin iyalan gidan akwai wasu da ke bacci shi sa ba mu shigo muka zauna bakin kofa sun zo su nuna ladabi amma cikin fahimtar Abdullahi da Mas'ud sai ga sun su kunce shi kuma sai bayan kun sallar asuba kuma yau kai sallama aka ce ku shigo kace ai abin da ya sa shigo ba muna tsammanin cikin iyalan gidan akwai wa'anda ke bacci قال ظننت بدي ابن ام عبد عبدي غسلا يا لك إيه انا رب ظننوني كاتبين غسلا ابن السكتيبة هو في صلى عجبا كل يوم كتابة سنة حتى مساك يصلى باع يا لك ابن الله مسعود قال ظننت بدي ابن ام عبد غفلة قال ثم اقبل يصبه حتى ظن ان الشمس قد طلعت bayan yayi magana sannan kuma ya kama tasbihin sai yana subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa milada kalimatihi tabbata Allah da mas'ud ba zai faɗi kalma da kuma ibada ba sai abin da ya biyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana tasbih yana tasbih haka bayan Allah man ya in ai sallah asuba ana bane ne ana tasbih har sai rana ta fito sai ai wal hasa ana sai a cikin gida za a yi addaci za a yi zambaci kadan za a yi za a sha kunu ne ko fara ko shayi ko za a karya ne duk abin da za a yi lokacin ko sai ko فقالت لك يا جارية انظري هل طلعت يا جارية خلي راما تاخذ قال فنظرت فإذا هي لم تسود تكلنا تسير كنا لتورا لك رانا وتسود فأقبل يصدق بيت قبيلة به تنسى حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت yana saka kuɗi har ya gane cewa nan ba su ne kallon bai kuma rana ta fito فنظرت فإذا هي قد طلعت إذا رانت فقال الحمد لله الذي أقالنا يوم الحمد أما أنا أنزل في أي صلى الأصبح أنزلنا أنا تسمي حرى أنا تسمي من ذلك فقال مهدي وأعتبه قال ولم يهلكنا ذنوبنا أنا الله يسير من ذلك الله يسير دمه بهلكت دمه من ذلك أنا أنزل أنواع النافع ai tun da kasa lafiya an zauna ana zikiri har rana ta fito to za a fuskanci aiki za a je ofis za a je kamfani za a je kasuwa bayan zuciya ta cika ta koshi da ambatan Allah da wahala sai kan yaje shi gaskiya kuma yaje ayi kaza ayi kaza ayi kaza قال وقال رجل من القوم sai wani wani cikin waɗanda ke zaune mun ga da masu yana tasbihi amma da maza su fata ta kama ai magana sai magana in an tambaye sai magana mun gane ko kwa gyara mun yake قرأت السيونيتي قرأت المفصل البارحة كله سيونيتي أي جيب الزري أصلى الزري فوق رسول جيب أرجع المفصل باكي أيوة الضروري ولا أشرين جيب أرجع فقط قال فقال عبد الله خلف خلفا كحد الشعر في آية أبو الجيفة كما كما واقع إلا لقد سمعت سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عشر من المفصل يتمون دي آه، سورة ما كما رجونا وإن من زعلنا في كرسو وداع يوم شاكت وسمي يتم مفصل كما يتم هذا وسورتين من آل حاميم وسورة قدابي لا يتكلم حاميم حاميم ما مفصل قدابي مشاكت حاميم حاميم قد يظنون كذا وحيان عبد الجرس اللي عبد الله مسعود ما يسلم ولا حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علينا الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بجيلة يقال له نهي بن سنان إلى عبد الله فقال إني أقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله حبا كحب الشيء يتيني سأتوا أن أبو مشاكة تصدق أشترك أحياء يتي أبو صدقك كما واقع كما واقع كما واقع كما واقع كما لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن سورتين في ركعة في سورة في ركعة الشيء الغالي لما يقرأ فيها التي أتى سورة في ركعة يلا بحجة كذا لكن من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قبل بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مره أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقال إني قرأت مفصلا الليلة كله في أتى فقال عبد الله هزا كهز الشيخ فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينهن قال فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في كل باب ما يتعلق بالقراءات باب yau abin da ya قراءات qira'at karatu قراءات qira'at kenan qira'o'i قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال رايت رجلا سال الاسود بن يزيد وهو يعلم القران في المسجد الاسود بن يزيد ينا كرنت القران ينا علما كذا مداني القران ياتي مصلى تبيوني تنبيه وقال كيف تقرا هذه الايه وهل من مدكر أداء أداء أم زالا أنا ربنا أنا قريت ابن بعلم مدكر ليس بعلم مذكر قال بل جامل جاما لتجلب ظلما سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مذكر جامل لكي لكم الله الله رأى محمد بن المصنع وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا هذا الحرف فهل من مدكر وقال وحدثنا ابو وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال قدمنا الشام علقمه الماجر عبد الله بن مسعود ما الماجر عن عائشه انت من يتوقف so فأتانا أبو الدرداء زي أبو الدرداء يزومنا فقال شيخ أخيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله كنت إيه تشوف أقول لك قراءة قراءة عبد الله المسعود أقول لك قراءة عبد الله المسعود فقلت نعم أنا قرأت إيه 100 المجلس أكيد قراءة أنا فكيف سميت عبد الله يقرأ هذه الآية suke to yaya ka biyo malamin ka yana tarqal wal layli idza yaghsha wan nahari idza tadalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa haka yake to wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa ko ko yake a والليل إذا يغشى آية ثلاثة يقرأون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إذا أصبح والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى صراع هذا مسؤول والذكر والانثى قال وانا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها يقول والله لما هكذا الموضوع الله لا ولكن هؤلاء يريدون ان اقرا وما خلق فلا أتابعه اذا ما انا سبت الذي لا اعرف وما خلق الذكر والانثى لما لم تجيب يا نقلتني لذلك لا بل فأما الرواية bayan an sai na kuma an zo an hada alqur'ani sai aka so aka dakatar da duk waɗansu karatu waɗannan wannan an san tsara yin ta an shafe wa ba ka lakan saka a tsauka ita ce gaba aka tsana karatu قال حدثنا قتيبة بن سعيد سوى لي فلا قتيبة بن سعيد لا أقول عبد الله بن مسعود قال ما لا دل أن حدثنا ابن مسعود السجد ولا من بعد ما كان جمع القرآن أكاد قرآن جد أكاد بني قواه كونا أكاد بني سو سأبني قرآن وانا القرآن الغني القراءة الغني الشيء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها علقمة يزقه وهذه تفشر ينقل ما يزون هنا كرمته قال فجاء رجل فعرفت فيه فعرفت فيه أحوش الكون وحقيقته إذا ألقى من أظمين فراسه ونسير كما زمن ساسا ألاما إلى مكان في الشام وقال فجرت إلى جنبي لماذا لا تسلمي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقول فذكر من مثله بيزيد لون عيسى لا زوها في مجلسنا جنبي هذا على مجلس يجي كان كان كان في القرآن أقرأ عبد الله ده وذكر من مثله سيتاو كراتو سيري الحديث كما ينبغي قال حدثنا علي بن حجر الصاعدي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داوود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت ابا الدرداء فقال لي ممن انت؟ اتنا حديث ده ابو الدرداء ممن انت الى قلت من اهل العراق اسمي مثلا العراق قال من اي؟ العراق مثلا العراق هو هو قلت من أهل الكوفة أي كتم كوفة قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ إذا قراءة قراءة لا أنا اقول قراءة قال قلت نعم إلى شيء قال فقرأ في قراءه حين قام والليل إذا يغشى قال فقرأت والليل إذا يغشى اقرأ والليل إذا يغشى حين قام والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال فضحك ثم قال sai dariya sai ce haka za ka miki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tsaro har da rai haka na ji manzon Allah ya ce haka za ki ra'a ce amma sai ki an ta wannan karatu bai zama Allah ya la yarda wannan har ka dajan la wa ma khalaqa dhakara wal unsa kullu ta'lamu musharka قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الاعلى قال حدثنا داوود عن عامر عن علقمه قال اتيت الشام ولقيت ابا الدرداء وذكر بلاد حديث ابن عليا باب الأوقات التي روي عن الصلاة لا باب اللي هو بيانه لو قلت اللي أصبح أنا يصلى حتى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس manzo Allah ya hari ai sallah da ba ta da makali bayan la'asar sai rana ta ba ma'ana bayan sallar la'asar ba ana la kai ba ba ta yi masjid ba ba wani abu ne da yake kamar haka kawai ka tashi za ka yi nafila kuma bayan la'asar aka ce a'a ana sai rana ta ba wa an salati ba'da subhi hatta tatlu'a ash-shams bayan sallar asuba kuma an sallar ne sallar asuba wata sallah nafila da ba ta da mabari sabatu ba za ka yi ba sai rana ta to in raka'a ɗaya sai ya kauce ka ba kai aka ina da sallah za ka iya kuma za ka yi ba me take hujja yan masallacin gudun za ka yi amma masallacin maliki da ba ta ana yi haka ba in kai sai ka ga ja maka kare ki take a gurin ya ba in da ka tun sai kai amma in ka ta ce sallah ta yi wa ta harma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sallah sai ya yi yana sallah da ce raka'a hudu za ka yi akbar ya ce a ana ta sai fajr ne ko ne bai wasu ne ke yi ya hana ki تعتبر القول والحديث أو السنة مع مسألة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو أو أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس قال وحدثني زهير بن خالد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحول السند قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد وهول السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلهم عن قتاده هذا الاسناد غير ان في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس وان الروايه بعد الصبح حتى في نقطه تطلع الشمس تشرق الشمس قال وحدثني حرمات بن يحيى قال اخبرنا ابو الوهبي قال اخبرني يونس ان ابن شهاب اخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فلا تثنى يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في إيه، منزل الله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها kada mutum ya tafi da gangan ya take sallah baya lokacin da rana za ta fati ko lokacin da rana za ta fito kada mutum ya ganganci haka to amma in sallah ce wacce take da sababi fa malamai suka kashe wai malamai suka ce duk sallah a kan wasu malamai suka ce a'a sallah na nafila sallah da take da sababi za a yi ta a wannan lokacin wace magana ce ta firin jayi za a yi kuka a yi za a yi saboda wannan matsala da eh, ke tana cikin matsalolin da imamu shafi da imamu malik suka aka yi tajar daga aka yi imamu shafi ya makamani eh, sai malamai suka hada duk suka ce nasu an zo tarki akwai shi da suka hana ya sallah bayan magarba bayan alhassan sai rana ta fadi bayan asuba sai rana ta fadi nasoshi ne sahihai akwai kuma shi waɗanda suka ba da Su to wanne ne za a yi wa'anda suka yi da na farko suka ke har abada farko ba za su imamu shafi da wasu malamai suka ce za a iya yi yaya aka yi kuka yi tarjibi wannan akwai dalilai wannan akwai dalilai sai ce ai hadisan da suka hana ai an samu rauni ya shiga cikin bilalai tun da tafarraka fiye ihtimal tun da an samu rauni a cikin bilalai su ma ba su da karfin da za su tura wajen hadisan me yasa suka ce ai an ce lokaci kaza in mutum ya tashi bayan la'asar ko dab da faruwar rana ko dab da mene da menene bai da la'asar ko asuba ba zai ko ba zai ba zai yi an samu lokacin in za a yi sallar in ta kama za a yi ba za a yi ba sa'an nan kuma an samu wani ya yi sallah bayan sallar asuba manzo Allah ya ce mishi bai yace kaza kaza manzo Allah ya shiru yana cikin lokutan da aka hala sallah manzo Allah ne ma ya tashi yace ka shi lokacin da liman ya hau bari sai ranar juma'a yana kutuba ba a sallah a wannan lokacin amma sai da manzo Allah ya so dai kai raka'a biyu tahiyatul masjid yace ban yi ba manzo Allah yana kutuba sai da ya dakatar da kutuba yace masa yaya kai zaka a cikin masjid yace a'a bai ba sannan sai sai masa ne tashi kai ma'ana bayan ka zauna ma ta shi kai ya suka ce waɗannan dalilai suke ba da su ne maganganun su sun fi ƙarfi na cewa sallah da take da sababi sallah da bata da sababi magana ku dai ke da kuɗi manzo Allah ya hana manzo Allah ya hana fara gaskiya amma sallah da ke da sababi an samu tsaye tsaye wa manzo Allah ya ga ai bai mutunta ba ya ga ba ya ga ya ga ba ai ba kuma yace ai ya ga ai bai mutunta ba na kuma ya ga ba ai bai sai a tashi ai to me waɗannan lafazi ke nuna wa za a yi kenan ko to waɗanne salloli da ke da sababi tayyatul masjid sunnatul wudu'i al fajr da aka fada ba samu ayi ba bayan sallah asuba al tawaf da wannan ba eh sunna to sunan qabliya suna haduwa da lokacin da aka hani ne mun karanta wannan a kace sunanin sunanin fene ne eh ma'ana yi za a biya su kenan ko ko a'a an samu lokaci in kai ba komai wani lokaci in kai ba komai amma eh kullum za a tafiya ma'ana ya manzo Allah zai zo a zai zai sake dawowa zai sake dawowa insha Allah don haka ce sunan al-qabliya wal ba'diyya ma'ana ba zai shiga cikin wannan matsala saboda sunan al-qabliya ne qabliyan magarba ran magarba da rana ta fadi ya halatta bayan magarba take qabliya da bane sallah asuba ba adiya da ma bayan magarba bayan sallah asuba ba zamu zai zo ya kawo wannan kisa da za ta za a قال حدثنا يا ابن يحيى شينكو قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله قال لا يتعرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها معنى ترك ذكركان كان هو النجوم شيء يستطاع أما أنه فيصلي بيفا ذاك قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلق بقرني شيطان ذكركم في ولا في وقت الدلالة تقولوا لا تقولوا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بدا حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تبرز ان رانا تفتوها to kada ku yi nafilar da ba ta da sababi sai فأخروا الصلاة حتى تقيبا إن رانا تدب فادوا وكلا أيضا رانا تفاد سنة حقوق من ذلك قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وحاجب الشمس طرفه حاجب الشمس طرف الشمس قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن معين عن الحضرمي عن ابن هبيرة عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري قال صلى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص لكي من قال صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم بالمخمص ونوريني في تمنيني على جنب فقال ان هذه الصلاه فرضت على من كان قبلكم فضيقوها ليس بالعصر لكي ونن سنة أن بيوا وأنتم كما هو إذا استضاكي فما جاء إذا تنتهي فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين وندي هي هي سنة ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم باية صلى هذا الباب وصلى لغاية لا تلا لبقى تصبدي هارتين تواوي أكمانا دير رانا تافاتي دريا شيء قال وحدة تني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حتى يطلع الشاهد الشاهد النجم ita sai rana zai saurari ya ma'ana in rana ta faɗi za a iya sallar na ko ko lalle sai dare ya shiga taurari da za a iya yi ko saboda abin da ya hana shi ne faɗi rana ko rana ta faɗi ga tun magarba an yi kiran sallah ko ba a kiran sallah ba za a yi nafila ko ba za a yi ba wannan lokacin sai na zira da ke da sababi ko ko a'a za ka iya tashi kai nafilar ka don san kanka za ka iya saboda sababin ya fi ko. قال وحدثني سهير بن harbe. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن بن الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبعي وكان ثقة عن أبي الجيشاني عن أبي بكر الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله يقول حديث كما حديث الليل بعد قال حدثنا يا بن يا قال حدثنا عبد الله بن واجب عن موسى بن علي عن عتيه قال سمعت عقبة بن عامر الزهري يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن يسمى الله الله صلى الله عليه وسلم يا أنا أن صلى فيهن وأن نحضر فيهن موتانا يا hana كرم بن binne matattunmu a wannan وأن waɗanne قال حين guda الشمس قابضة حتى ترتفع لكن رانا لا تفتحوا لا تنم تبدا فتوها وفي ان انت تقوم فيه رانا وحين يقوم قائم الظهيره حتى تمين الشمس لوكا تند قائم الظهيرة لوكا تند رانا تبدا تسيع اما في الساعه بضع ما انوا قبل فوق يما على في لوكا تفتح لك الظهيره على في كتاب كتاب ار انوا قبل كتاب في لوكا تند gane ko wahina tabayyafu shamsu lil ghurubi hatta tabruda da lokacin da rana ta kusa faduwa to kar ai sallah sai rana ta fadi za san magarba ko babu islami amr bin abba babin da ke bayanin musuluncin wani sahabi wani bawan Allah wani waliyin Allah sunan shi amr bin abba saboda musuluncinsa ya hadu da lokutan da aka hana sallah shi yasa aka saka wannan kissa a cikin wannan babi to sai kuma aka yi masa babi saboda kada a karanta hadisin ka je ka samu abin da zaka fahimta shi shine lokutan da aka yi a sallah to sai ka ya fito maka da unwani babin da ke bayanin musulunci amri da fasa to za ka samu matsaloli guda suke da hadisi ya hana sallah a cikin lokacin da manzo Allah hana ga kuma wani bawan Allah ya musulunta da ya musulunci yayi akai farkon shiga musulunci ma ya yayi wace nasiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa da zai ya manzo Allah raka musulunci ina son ta tambaye ka kuma za ta ga za su iya bayan da su matsala tana zafi ba da kowa da ke ba da ya na samu tuba mai a kan da kai ba ba ba ga tuba mai a tsara da mai ba su wannan akwai bari ma tattalin arziki wannan a zage wannan da ke ka yake ba za ka iya ba wanda ake tutun da ka garin mutunci ka je ka kauye ka je ka garin kana da lafiya kana ibada in ka ga al'amarin mu ya bukata mun samu karfi to zo za ka yi sunna za ka yi koma za ka bi za a ga ka amma ya suka wahala da zafi yanzu لقد جاءكم رسول من أنفسكم حفيظ عليه معنى حريص عليكم يجب بالمؤمنين رؤوف zamu kiyaye matsalar da ta yaya aka mutunta wannan bawa insha Allah ala da Ahmad bin Ja'far al-Ma'qari al-Ma'qari قال حدثنا عن نضر بن محمد قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال إكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواصلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فقرا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن حفصة السلمي عمرو بن حفصة السلمي سلمي سلمي سلمي kuntu wa ana fil jahiliya azunnu anna an-nasa ala dalalati yace a lokacin maguzanci ina ganin mutane a kan fata wa annahum laysu ala shay'in na ina ganin cewa ba kan komai suke ba wa hum ya'budun al-awthana yace na san cewa a kan fata ba kan komai ba suna bauta suna bauta kuma shi ma yana cikin jahiliya amma ya fahimci cewa wannan abin ba daidai bane فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا sai na ji labarin wani mutum a makka yana wani labarai haka faka aku ala rahilati sai ya ma a hawarsa ya sa ya shirya ya tafi guzuri ya tafi ina makka faka rinku alai na ji wani lafi yana bada labarai haka ne a makka na ce kuma sai na je na gani ko menene amma wannan abu da ke ba daidai bane a kan mutum kuma kai sai ya ɗauki a bar hawarsa ko ya hau ko ya hau bar hawarsa ya ɗauki ke kama hanya ya ji makka فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرأة عليه قوم إذا صلى الله عليه وسلم أقوه سنة جراء سنة يلصم سنة جلد زانوس ألوك سنة مكة بإبا إيه، ألوك سنة سيدنا عمر إذا يمت لنتبه صلى الله عليه وسلم أقوه أكي وأنت بتو يسنة قوه شعر أغني ما تكرر جعمال سنة ذلك وأنت سيدنا جعلو بيسي جراء أكي أديني ka tuna ta yi kar ta yi tsafar ta yi kowa ya yi sai tsafar sai ka tuna sai kano sai sai ko ina sai arewa tun sai ka ce sai arewa ba hukum yake sallallahu alaihi wasallam mustafiyan sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam a kokori ake tafiya a jura abu alaikum mutane da jara'a kuna karkaza kuna uzra mu fa qala saftu hatta qaltu alaihi bi makkah فقلت له ما أدع إن أقول كيف من أنا ما أدع ليه كي وأنا كي ليه كده كده كده كده قال أنا نبي كما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنا ضمير المنتظر مبني على السكون في محل المبتدا نبي خبر المبتدا أنا نبي فقلت وما نبي منين النبي لأنك ما يعلمك ما يعلمك قال أرسلني الله بنتي ألا هي أيقول فقلت وبأي شيء أرسلك دمي الله يعيقوها دمي الله يعيقوك قال أرسلني بسلة الأرحام إذا الله يعيقوني لأسالك بنوتي وكسر الأوصال أكل يكون وأن يحد وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا أكيد الله ترى أي ترى خاض ترى ترى أن كل شيء أما سوابكم وإيه أنك أنك الله يعيبون بني يعيبوك تكذاك كذا فمن معك على هذا وايك ترى في أكرم أنا أعلم بك مدى وايك ترى في كذلك وأخوه ترى في قال حر وعبد sai mu zana ce akwai faɗa tare da ni akwai kuma bawa tare da ni abu bakar na tare da

في هذا المثل أبي بارك بعد ذلك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا إنت بذاك يا ko ina da duk wannan abin a wannan lokacin ba lokacin ألا ترى حالي وحالنا مثلا أبو هيك يسمى فقد يمكن بلاد نفسه أقارب من هذا المكان بل يكون في قوي ولكن ارجع إلى أهلك أفتح لك وما قوي وما غيره وما أبوه فإذا سميت به فالزهارك فأجلي إن كجل أباي ناتي ومن فجل موسى مؤفكا الأمر يكسو وإن المسلمين في خاتة سباية كوف وطارة عن باية المسلمين يسونا كاردة المسلمين أن لم مكشين بزيك يا باع ومسلمين بزيك يا باع ومسلمين بزيك يا باع يزونا تاري da su a lokacin a makka ba karamin aiki ba ne ba su da imani mutanen lokacin sun danda zamu manzo Allah ya sha wahala da su bilal ya sha wahala amma da dan yasir duk baki dan sun sha wahala sai da sayyidina umar ya shiga musulunci shi ma sayyidina umar kansa me ya zo yi musulunci ya zo shiga amma da yake arziki ne ta ya tsada ya ba shi inda arziki ke zuwa wallahi ba wanda ke hana ka ya taso da mummunan niyya da ya cika wannan abin niyya da ya taso na shi ya zama ashqa hatta min akhir nafatihi kan ya kai inda za shi sai Allah ya shirar da shi kuma ya ce ban da abubakar kuma ya ka kowa ce ban da Allah ya ke yi sai Allah mai قال فذهبت الى اهلي يتسنى كما حنيا انا زي غرب قوي مو غرم وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ان زولي ان ساكي كل ان ساكي ان ان بنتي ان تنبيه يا يا لاباري يا يا اسا مدوكا ko ana cikin mulkin mallaka har yanzu وكنت في اهلي فجعلت اتخبر الاخبار ce ya a وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من آل يثرب من آل المدينة هنا تنبيه متاني هنا تنبيه متاني وترانا سيغا شمال الله يأتي مدينة في متاكا مدينة آل يثرب تفضلون فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة في وقت مسيب اللي يقول مدينة ما يفعلون يا عالي إذا لا بارسة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك متعنسة عمك تنسوس كشيش أما صلى بباس سلطاتا فقدمت المدينة فدخلت عليه التي في القوية نزلوا مدينة درش وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ إتيام الله كافر

أخبرني عن الصلاة فاركو أبدا لكيسو سنة سنة صلى صلى سنة مسجد مهمة هذا في كيس كل يوم azumi shekara ta daya zakka ta daya hajji ta daya rayuwar ta duk ta daya amma sallah aka ce a yi ta kullum to biyar kuma sai azumi da da hajji kasa aka saukar da amma sallah da za a bayar da ita sai da manzon Allah ya yi bi. ya yi kudiri aka tafi tafiya na girmamawa da mutuntawa da ban girma a gaji wannan sama aka wuce wannan annabi sama an sama an sun masa da ala a sa'an manzon Allah ya aka ce sai Allah babu wani wata da kare da ubangiji sa Allah ya karbo sallah a wayi kari ana sallah kuma wai a zauna lafiya ka je maka ka je da duk inda aka kina da sallah aka kiyaye sallah ba wai sai a da hukuma gwamna sarki su san su san cewa sallar nan wajiba ne ba wai yin ne ba a sun maka mutane sai ayyukan lokaci lokaci ka sha abu sha guna a jefe sallah minti nawa ne sallar azhar bayan kai alala lima ya kada na dai kada ya kama ai sallar raka'a hudu minti nawa ne minti goma goma sha biyar da alwala da sallah duk minti goma ko goma sha biyar ba za a yi ba sai a rufe aiki duk da al'ada sai an yi assalamu alaikum an ji an gana da ubangiji na da za ka kuma kowa zai bude kowa zai bude kantinsa kowa zai bude ofishinsa ana kiran la'asar kuma a rufe kenan a cikin sa'an nan magarba ita haka za a yi wallahi sai kun ga yadda Allah zai saka albarka cikin nan sai ai mamaki ba ruwanka da arna ba ruwanka da amerika ba ruwanka da amerika arzikin ka ba shi da alaka da amerika uwarka da kana cikin cikin mahaifiyarka aka rubuta arzikin ka ita da kake cikin a cikin ta ba a shawarce ta ba ita ba masu bari ita da ke dauke da kai an shawarce ta an ba ta labari da Allah ita ba ta lokacin da aka yi wannan ba ba ta san yadda aka yi ba ba ina alaka ka da wani Allah dai halitta ka shine zaka fara maka kai abin da yake kai haka hadisin ya ba wa kada ka roke ni arzikin gobe roke ni na yau saboda ni ba ban kallafa maka ibadar gobe ba yanzu sallar azhar na gobe wajiba ce a karka yanzu sai ne sai an waye gari gobe har lokaci ya kai su yake waje ba a karka? وانا وجبت ما يزيد قال sai an kai gobe na jibi sai an kai ciki da Allah ya halicce ka sai da baka arziki ya baka mene da menene kai abin da gara ma sai da ka balaga tun aka dora maka ma'ana rububiyya ita ce ta gaba ita ce ta gabace ka da haka haife ka ana haifar ka aka ce wajibi ne kai sallah wajibi ne kai azumi wajibi da kai haji sai da ka shekara goma sha nawa kana cin arzikin Allah ka sheki iska ka sha ruwa ka ci abinci ka sha nono mahaifiyarka ka zo ka ci abinci kana iya komai ba a tsora ma ta kalifanci ba sai da ka zo ka kai inda za ka iya samar da kamanka shakar Allah sai da kika zo kika kai inda za ki haiko kamai sai da ka balaga sai da inda in kai aure za ka cika to aka ce daga yau an tsora ma ta kalifanci shekara nawa kai tukuna kana ta shekara goma sha shida sha bakwai sha takwas sha hudu ba wanda ya kallafa ma sallar mai in an gara ma ne a yi ba ka ci arzikin Allah kana ci arzikin Allah Allah bai ana ka ba nan arzikin Allah da kai jama tsoro ya ci ka yawa arziki ya bai tare da kokorin ka zubatar da arziki sai da aka haife mu tukun sai da aka haife ka tukun ka a an halitta shinkafa gero matsara mangoro ka zo ka tarar da su ne da kai da su wa ya fi yawa kuma waye ta tsawon rai a kan abin da an gama an yi maka kafin a halittu kafin a haife ka da aka sa maka wa'annan kakaf ka zama yadda za ka zo kanka da aka ce abin ka yi ikra

sai da Allah ya gama maka komai da komai to kuma aka haife ka ka zo ka tarar da shi na za ka masa kamar shi ko me yake da su yace akhbirni an salat da salat da sallah karatu aka ce kai malamin fiqh ya karatu malamin nahwu ya karatu malamin hadisi ya karatu malamin tafsiri likita ya karatu injiniya ya karatu har kai ba ka zo ka samu a da kuma nuclear technology shikenan to sai a garka ta kai ka zama dan adam amma har abada wallahi ba ta kai kai ne za ka yi ba za ka ba ta tsoro ba surutu kake da hayaniya ta sani ta san ba abin da za ka yi ba bari ta san kana kullawa ba ka barci kana bincike kana iya kullawa kai wani abu mai ban mamaki ga yadda za ka daga mata hankali za ka tashi mata hankali yace akhbirni an salat ta sanaka ne menene sallah قال صل صلاة الصبح ثم أقطع عن الصلاة حتى ترتفع فإن حتى تطلع الشمس التي كي صلى الصبح إن تطلع أقوات ركي كرك يطلع صار سيرانا دائمي وإنها تطلع هنا تطلع بين برني الشيطان سيرانا تاكت سبب الروكة إن في قبل في كواتي كتي أكبر برني الشيطان تجي بكوة لوكة باعة تأتيني صلى الله عليه وحين إذن يزدق لها الكفار أهلوكة إن الزق تفتوها إن لوكة إن كفريت يمت في الجنة لوكة إن ما تبو تاورانا ما تبو تاورانا يسكي هذا في الجنة تبدأ في كواتي أكبر كبتة يكوين duk da cewa sun suna bauta wa rana kai kana bauta wa Allah amma ka kada ka yi kama da su lokacin da su bauta wa rana kai kuma ka bauta wa Allah bari in su lokacin ya wuce ka bauta wa Allah duk da ake so kai ثم صلي bayan haka kuma kai sallah fa inna salata mashhuratun mahdura a lokacin sallah mala'iku na halartu hatta yastaqilla sirru bi rum thumma aqsir ala salati fa annahu mahal sai dabsira ila sahbihi ka a lokacin ko lokacin da rana take tsakiyar sama din nan lokacin masu ta mata ke mata sujjada tana da lokuta uku ne ke mata sujjada lokacin hudu wata lokacin da kai tsakiyar rana da lokacin da rana lokacin suke mata sujjada na gani a kasan India lokacin da gab da magana kun je muna mun je airport jirgi ba zai tashi muka cikin gaji muna tsaye muna zaune muna shan muna huta da faduwar rana sai ga suna tsawari suna tsawari masu mutawa rana kenan suna nan ayyan in ba su garin ka suna nan inda su fa inna ila idin tas tasjuru jahannam fa idza aqbala al-fayl fa salli lokacin wutar jahannam la garura in lokaci ya faɗi ranar azhar ta shi lokacin suna tare shiga kai sallah fa inna salata mashkuratun mahdura hatta tusalli al-asra har sai kuma kai sallar al-asr kuma aqsir 'ani salati bayan da sahar ba ce ka daina ba aka ce za ka iya sallah har sai la'asar ta yi in kai sallah la'asar aka ce kada ka yi wajen nafila da ba ka da sabari hatta ta furba shanku har sai rana ta faɗi ba inna ta gurba yana karnai shaitani wa hina idin yasjudul kufaru a lokacin kafirai ke mata bauta masu tawafi na yi masu jada na yi قال فقلت يا نبي الله an nuna da mutuntar sallah محل الشاهد من الأركة والعجيب أو الأوقات المنية الصلاة فأنا بيجي فالوضوء حدثني عنه إذ يمض أن أسمعكم كفتمونا بحقويا من يلجع الولاء قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتصر ليش يقول إذا أنا بارد الولاء في يمض الله في الله ولا في الشكاوات هو يقول فرباك يشيك الروح إلا حرك خطايا وجهه وفيه وفيه وحياته yanke lokaci yake lokacin da kai alwala ko ko da baki da kai ruwa ka wuce ka wuce fuskarka yake ne fuskar da kai da baki ne fuskar hanci ne fuskar fuska ne kai ka fuska amma sai da an kakkare maka wannan ne fuskar da saka ki suka suka dangace hakokin Allah da saki kuma kananan ne fuska ba kamar dare ba kuma ba su da alaka da hakokin bayi فإذا غسل وجهه كما أمره الله إلا فرته خطاياه ya wace fuska kamar yadda Allah ya ce ya wace fuska sai so zuciya ba sai ga lullai fuska da kai kanana da fuska sai Allah ya ce ata wajhihi min afrad liyahi ma al ma'i sai ka kalle fuska su gefe gefen ya gefen ka haka tare da karshen wanda ya fita sai Allah ya ce a lullai fuska kanana ba manya ba manya manyan dai fuska ba a yaji sai ka daina ka tufa kai nadama su hakkokin bayi ne sai ka dakka musu hakkin su sa'annan ka zo kai alwala Allah ya baka da. ثم يغسل يديه الى المرفقين الا ترك خطايا يديه من انامله مع الماء ان كنت مكنا ويت فنا يكا كركو ود غا كاي دغا دغا يا كو كو يا كو ليك بو كذا الله يكا ثم يغسل رأسه الا ترك خطايا راسه من اسباب شعره مع الماء ان كان يا كو لله يغفر دامك ليك بو كذا كاي دكا دار دكا شو ود ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا فرق صار إليه من أنامله مع الماء in ka wanke kafafunka kuma sai a gafarta maka laifin da karshen ruwan da zai fita a kafar da zaka wanke kafarka sai Allah ya kankare maka laifukan da kai da kafa amma kananan laifuka fa in huwa qama fa salla bayan kai alwala sai magana ce in ya sake yayi sallah fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alayhi ya yabi Allah ya gode ma Allah ومجده يجرم مع الله بالذي هو له أحد يجرم مع الله جعبتين بيداج وفرغ قلبه لله يجرم قوم يقول يا الله كأي ba gidan kuma ba ka zo gidan ji ba ka zo masalikai ba komai ba ka za ba ka za ka fuskanci Allah kaɗai. Da wuya ko? Yana da wuya? Eh, a kaɗai. yana da wuya amma zai yi kuma zai ba ba a tarke da ba a tarke da akwai bawan Allah da yake kama da rashin lafiya la azmi ko al'ana aka ce ai wani fadiki ne aka ce wannan cutar ka sai ai ba operation sai an yanka kafan ka. yake ta kuta da ne na zo na shiga na fara sallah a lokacin na manta da komai ba zan yi zafi in aka ne ka ke ba ka iya amma baka ba tarbiyyar baka tarbiyyar su akan abu ba sai ka iya haka kawai a sai ka hanya wa ina ba shi daraja kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in al'amari ya daburce kuma ya rikice أرئنا بها يا بلال يا بلال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في جل جلاله لأن ترك فرق سألك الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم إيه. إلا طرف من خطيئته كفايته يوم ولدته أمه فحدث عمرو بن حمص بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد صحابي يكرر دون حديث مع أبو أمامة أبو فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبد انظر ما تقول في مقام في مقام واحد يا ba لا لا wannan garaba da wannan fadula أمر ya san ba a da kake faɗa a wani lokaci sai a yi mutum wannan baka ya ba sa ka san ba a fita kake faɗa fi makamin waye da yi wuta haka ba daga yan alwala ya san da ita wannan daraja ne قال عمرو بن حفصة يا أبا أمامة في عمرو بن حفصة يا كي أبو أمامة لقد كبرت سني Jadi kata dia lagi orang baru nak pinjau. Dia dulu lalu pergi pergi dari ba Mungkin dia lalu berada di mana berada. Kau masih tetap di sini saja. Najis mana juga di awal dia kemana? wa rabba azami wa ka raba ajali mutum na girma lafiya ta kai kuma lokaci na ya kusa ajali na ya kusa wa ma bi hajatun an nasib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wata darura babu wata ba a da bukatar neman manzon Allah kariya neman kariya a yamma neman ku kariya don ku bani kuɗi don ku tara jama'a don ku bautar da ku don me yake na girma shekaru sun tafi ko an tafi kudin mai zai wala sai shekaru kaza da ma duk da ba sai shekaru da cin duk abin daɗi kana da kuɗi kana gudanar da ana sa to me kuma ya saura to kayan me za ka yi ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما الله كان يقول زي ما الله كان يقول لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد سبع مرات كي والله بادر لا يتولى الحديث لك من صلى الله سوداء سوداء سوداء أكثر سوداء بقوا يتنجي ولا حديث لك من صلى الله إلا هذا بلا حديث لا بلا فرسل وما حديث بقى ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك ما أجو أن حديث يسأل معناه كبت الساحر كده بابك شك مضى حاجة ايه بقى وقال ya Allah maka kasarki ana ka dan girman zaki Najeriya ta hau tirafi Allah ka sauke mu lafiya Najeriya ta hau tirafi Allah ka sauke mu lafiya Najeriya ta hau tirafi akwai fatari Allah ka sauke mu lafiya Allah ka zaban mana wanda za a dan za a dan sauki da rahma fitina ta yawa ya Allah azaba ta yawa ya Allah a tausaya mana ba dan fallin ku ba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghiithu na sha'rana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ولا أقل من ذلك يا الله ملك يسلك كذاب من وانا زي توفى يا من الله كتوفى يا من توفى يا الله بارنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يحب من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من سجدك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومشينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يفهمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم shugabanni da ba ni ko kuma ya san duk kotun duniya nan duk tsarin tsarin duniya nan ba fara ba ya san kuma ya tabbatar da cewa ga abin da gaskiya to ka ka haskaka masa ka haskaka masa hanyar kuma ka karfafa masa gwiwa da sai ɗauka ne aiki da shi tana lafura ana gana maka lada ba ka ga hauka ba tana lafura ana gana maka lada ya yi daidai da a rayuwar da kai ba kan shari'ar musulunci ba kuma ya riga ya zama hanyar samun abincinka hanyar rayuwarka wanda ake shi ke nan ka dakatar ko ka in ba imanin farko da wajen yana da wata ko da ya kamata ne duk inda ka kai akwai hanyar da za ka nuna maka ya ba ta tafiya ya ba ka fita sai ka go wala Allah ka zo ranar lahira yana da wani khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sai an ayata cikin عسى الله ان يتوب عليهم قول الله فان الاسف فان عسى من الله اليس كذلك؟ ان الذين خلقوا عملا صالحا واخر سيئا لا يوقف خير لا يوقف لا يوقف كروكا كيف حدينك وأن أحد الأمثلين أكرك وأن أحد الإمام الصالح حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ولا حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أمة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها وهذا أجل ثبت بالأخبار وهذا أجل ثبت بالقراءة وهذا أجل ثبت بالحديث لا أتي جزء ولا ليس دون أرض أقوم بأجل وسنين أما صلى الله عليه وسلم أما نأتي أتوني هي دليل الفقه لا أخشي في الفقه وتحدث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان من لعل يجي شيء لما سأل عليه babu saura mun ba da kuɗi amma kowa ya zauna sai ya sake faɗa abin da ya dama ya kwana lafiya da zakar zai goji gida zai fada wanda ya ce mutane da suka suna wariya da mutane babu wani ya ce wanda duk aka yi zancen masa da hukunci ba da wasu ya kare ya karba shi nan bai ce ka haka ba a'a ce dalili na shi ne malami na ya ce na malami ta ya ce masa malami ta ya ce masa malami ta ya ce masa matan manzon Allah ita take dan aka ce matan manzon Allah ta faɗa ta faɗi wani abin da ya danganci gidan manzon Allah ko ne aka faɗa ya aka ce umma sallama ta bada labari an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa annahu huwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama سمع خصومة بباب هجرته وما قال الله يعني خصومة جاهية باكي قوة لا تسمع فخرج إليه فيسكت duk wanda kake cikin gida ko a ɗaki ka ji ana hayaniya ko ana kuma fitowa ya fa zuwa mene ne ana ka fara musu ko ka gawata ko ka sama na Allah ya fito yana fitowa sai ga suna nan suna fasuma suna jayayya wanda ke yi da gaskiya wanda ke yi da gaskiya wanda ke kaza sai maza Allah kuma ba ne kuma mai tudu ba kwana sai sai in ya ma ana ta kasu ana ba shi ni kamar ku ne cikin cewa ni ma san adam ne amma ba akwai ba bambanci tsakani na da kuma cewa ni manzon Allah ne wahayi na sauko min a wannan bambar ba ɗaya muke ba amma sanin gaibi ni da ku ne ma ban san gaibi ba sai abin da Allah ya kamata ni sanin gaibi na ba daidai yake da sanin gaibi na Allah ba ilimi na ba daidai yake da ilimin Allah ba ilimin Allah cikakken ilimi ne kamili ni kuma ilimi na sai abin da Allah ya fara ma ya sanar da ni abin da Allah ya fara ma ya sanar da ni ba to ni ba san Allah ne ba ku shari kullahu bane ni ba da mu taraka da Allah tare da Allah ba ya sa manzo Allah sai na fi ku san Allah kuma na fi ku girma Allah kuma na fi ku tsoron Allah yake inna ma ana bashar wa innahu yawashi yadda al'amari ya'ti lil khasmi masu yayya masu kusuma suna zuwa mai فلعل بعضهم ان يكون اخلاقا بعد da ce wata kila wani dan ya zama ba cikin gaskiya ba amma saboda fasahar magana da ke tsara magana da iya kaza ya koyi ya koyi kaza ya ke tsara magana da ke zuwa ƙarya ta zama wata ɗauka na gaskiya sa'annan kuma Allah da ga dama ya sanar da manzon Allah hakikanin wannan al'amari ba manzo Allah kuma sai ya haƙi da zahiri an wanda ya manzo Allah da kansa ke da sani ba manzo Allah sa ke da sani ba na haka ban haka manzo Allah ce nahnu naqul bil zahir wallahu yatawalla as-sarair ayo kuwa فأحسب أنه صادق. لا معنى فأحسب. بين من؟ da tsammanin cewa shi ke da gaskiya don Allah bai gana ma ya bayyana min hakikar al'amari amma Allah ya ba shi izini da ya hukunta abin da ya bayyana فأخفي له da أنا هكذا كانت da يبتدي شهر مدنا يدو يدوكو تتكلم تقول لي يلزمي ظاهري ولا تجد تكيا مزعنا في سنة باشا تكيا فمن قضيت له بحق مسلم duk wanda na yi mishi hukunci na ɗauki haƙƙin wani musulmi na bashi gini kan cewa ba ya yi mutunci da gaskiya Da inna ma hiya qat'atun min an-nar wanda Allah ya ka yanki ne na nauta wannan abin da na ba ka. dan Allah manzo a zai yanka yanki nauta da gangan da ba wani da gangan manzo Allah ko wannan amma Allah bai nuna maka hakika wannan al'amari ba sai hukunci da yi da Allah ba su nuna

من انا اقول من قال رجل من يا اخي غالبا من قال ان من قال قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا بسم الله الله يذكرك من قال في ذلك bayan ku da ya ka in ku dogara maka ba hakkin annaba da maka bari a ba an yi turkuha an mu tahdidi ne wannan ba amma shi bane bane ana kawo da shi ko ya dauka ko ya ba sakamakon su zai gani a ranar lafiya manzon Allah ke nan yanzu halitta ce shi ne hukum da zahirin abin da ya gani a cikin a gaskiya tana wancan bakar hukuncin manzon Allah ba zai halarta maka ba واحد يقول انا سامع خمسه انا سامع جماعه حبيبه متجامع اتاكد ولا انا كم هذا والله قتل مثلا تذكرني والله تذكرك معنا قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لا لا كان عثمان عدو ابي وقاص عثمان بن ابي وقاص له عثمان بن ابي وقاص حين يدخل إذا أمرك أهلا إلى أهل صالح بن أبي وقاص حين يفعل أمة أمرك وكان الزقوة وأنت أبي وقاص أنك وليدة جمعة مني يتفاعل لا تنسى wancan kuyan ɗan ka haifa ɗana ya ce فلما كان عام الحكم شيكرا بعد أبو مكة أخذه سعد بسعد يتفي في يقام وانا سعد وانا يا بابكم الأمور ووانا أن أنت من تبو بعد نكاوش أتكلم